bismillahir rahmanir rahim mai ashmawi yace babu sujudi sahwi wannan babi zai magana akan sujudar rabkanuwa Allah ya kare mu daga rabkanuwa wa sujudu sahawi sajadatani qabla salami sujudar rabkanuwa sujudu ne guda biyu qabla salamihi gabanin mutum ya sallama inna ƙasa sunnatu in ya tauye wata sunna wace irin sunna mu'akkadatun sunnan mai ƙarfi ya tashahadu lahuma zai tahiya domin waɗannan sujadu guda biyu wa sallimu sai ya sallama kuma daga gare su wa in zada in kokari yayi sajada da salamihi sai sujada bayan yi sallama wa inna ƙasa wa zada in koye rage kuma ya ƙari sajada ƙabla salamihi to shi ma yi sujada kafin ya sallama li'annahu domin yadda lamarin yake yughallibu janiban naqsi ala janibi ziyadati ana rinjayar da ɓangaren ragewa akan ɓangaren ƙarawa wasahi fi salatihi malam ya dunkula magana mai rafkana a cikin sallah su ta samun yana rafkana ne a bangare uku shi shikenan ya ba da fomula. taratan ya suhu an naqsi fardin wani lokaci yana rafkana ne a tauye farilla min fara min salatihi daga farillan sallansa fala yajbaru bi sujudi sahwi to wannan ba za a ce yi da rafkanuwa ba ba za ce sai ya yi sujjar nuwa ba wala budda min itiyani bihi wajibi ne ya zo da wannan wa illam ya zukur zalika hatta sallama in bai tuna ba ya sallama wa tsala lokacin ya tsayi batalat salatuhu nan sallar ta lalace wa yabtadi'uha ya fara sabuwa to bangaren farko kenan wa taratan wani lokaci kuma ya an fadilatin min fada'ili salatihi yana rabkana ne daga mustahabbi daga mustahabban sallansa ba sunna ba kal kunuti kaman kunuti wa rabbana walakal hamdu da fadar rabbana walakal hamdu aw takbiratin wahidatin ko kuma kabbara guda ce bai fada ba wa shibhi zalika da makamancin wannan fala juda alaihi fi shay'in min zalika shi ma irin wancan ne babu sujudar da zai yi ba zai sujada komi ba iyaka bambancin shi da wancan shi wancan ba zai sujada ba zai zo da farillan da ya bari ne wannan ko ba zai sujada ba kuma ba zai zo da mustahabin da ya bari ba wa mata sajada li shay'in min zalika duk yayin da ya je ya yi sujada a irin waɗannan mustahabban ƙabla salamihi kuma kafin yi sallama batalat salatu sallar ta ɓaci wa yabtadi uha ya sake sabuwa wataratan wani lokaci kuma ya suhu an sunnatin to ne karatu yake wani lokaci yana barin sunna ne min sunan salatihi daga sunnonin sallarsa ka surati kaman sura ma a ummil qur'ani wadda take tare da ummil qur'ani tare da fatiha Auta kabira taini ko kuma ya bar kabbara guda biyu dai ne ko ya bar tahiya guda biyu awul julusi lahuma tashahudaini ne ko tashahudi au tashahudaini ka auta au tashahudi na kowa tashahudaini ne to awul julusi lahuma ko kuma zama domin waɗannan tahiya wa ma ashbah zalika ko makamancin irin wannan fa yasjudu lidhalika to wannan zai ayi sujada a nan ne ake sujada amma farilla ba a sujada za a zo da farillan ne mustahabi ba a sujada kuma ba a zuwa da ita wala ya futu as-sujudu al-ba'di bin nisyani sujudan ba'di ba ta kubucewa dan an manta wa yasjuduhu zai sujudan walau zakarahu ba da shaharin min salati ko da bayan wata guda ne da sallar sai tuna walau qaddama sujudal ba'di ba'diyya au akhara sujudal qabliyya ajza'ahu dhalika inda zai gaggauto da Ba'adi ko ya jinkirta qabli to da yayi mutum qabadiya ta same shi sai sai qabliya qabliya ta same shi sai ba'diya to yayi wala tabdulu salatuhu sallar ba ta ɓaci ba alal mashuhuri na akwai ra'ayin da ya saba ma wannan a zance mafi shahara wa mallam ya dari ma salla wanda bai tantance sallarsa ba ya sha'afa a thalathan aw ithnaini shin raka'a biyu yayi ko uku fa innahu yabni alal aqalli zai gini ne abu sa mafi karanci wa yati bima shakka fihi sai ya zo da abin da ya shakka a cikin sawaya tudu ba da salamihi ya yi da bayan sallama an gane ko sai mu tashi babun fil imamati a duba mu mai tashi a gurguje babu sujudi sahwi babu sujadar rafkanuwa wa sujudu sahwi sujadar rafkanuwa sajada tani qabla salam